africaine hmm. à ces problèmes africains hmm. qu'on pouvait trouver aussi comme This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'atu babbar rana 23 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakin rage yawan kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya a asibitocin gwamnati da kaso 50 cikin ɗari. za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina Kaina zai gabatar mana. Za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar ko da yaushe lambar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai bayan an sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An ci gaba da gwabza fada a tsakiyar ziran Gaza a yau Juma'a. Duk da cewa kasashen Amurka, Kata da Masar na ta ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An ji karar manyan makamai da manyan bindigogi da aka harba da asuba a kusa da gabashin dayar albala a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya ɗauka inda jama'a suka wa tituna. a birnin Kan Yunis kuma da ke kudancin kasar an kashe mutane hudu a wani hari da Isra'ila ta kai da safe wanda ya taba motarsu a cewar kakakin hukumar tsaro da ayyukan gaggawa ta Falasɗinu Muhammad Basal. basal ya faɗa a yammacin jiya alhamis cewa an kashe mutane 24 a ranar da ta gabata a wasu hare-hare da yawa da sojojin isra'ila suka kai a sassan zirin gaza ciki har da birnin gaza daga arewa da kuma khan yunis daga kudu ya ce hare-haren sun kuma jakkata mutane da dama amma bai bayyana adadinsu ba Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya kai ziyara Kiev a yau Juma'a don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan da ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow. ziyarar zuwa kiev ita ce ta farko da wani shugaban indiya ya kai kasar tun bayan da ukraine ta fice daga tarayyar soviet a shekarar 1991 ziyarar ta modi dai na zuwa ne bisa ga gayyatar zelensky wanda bai ji daɗin ziyarar da shugaban na indiya ya kai moscow ba a farkon watan da ya wuce a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka turawa manema labarai gabanin tattaunawar modi ya ce ya je birnin kiev ne da saƙon tayin samar da zaman lafiya kuma ya yi kira ga rasha da ukraine da su tattauna don warware rikicin indiya da rasha na da daɗaɗɗiyar dangantaka a tsakaninsu kuma suna gudanar da tarukan shekara-shekara tun daga shekarar 2000 ko da yake ziyarar da modi ya kai rasha a watan yuli ita ce ta farko a cikin shekaru biyar modi ya faɗa wa zelensky cewa a shirye indiya take ta taka muhimmiyar rawa a duk wani ƙoƙari na samar da zaman lafiya kuma ya ce zai yi hakan da kansa a matsayinsa na aboki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rundunar sojan Najeriya ta sanar da cewa ta gano wani wawa keken rami a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Mallakar masu satar ɗanyen mai suna kuma tace shi ta barauniyar hanya. Girman ramin dai na iya ɗaukar litar man dizal akalla miliyan biyu. Rundunar ta faɗi cewa masu satar ɗanyen man na amfani da wasu na'urori a ayyukansu. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto daga yankin Niger Delta. Major General Jamil Abdulsalam shine shugaban rundunar sojan Najeriya a runduna ta shidda da ke birnin patakwal. Uh, has moved away normal way of using metal spray Yana cewa ne mun gano wani babban rami a yankin na Niger Delta mai arzikin mai mun gano barayin mai da ke amfani da wasu sabbin dubaru wajen satar danyen mai. Mun lalata akalla manya-manyan dararuwa guda biyar na danyen mai waɗanda kuma bayan sun tace shi ta bayan fage zai zama kimanin litan gas akalla miliyan biyu. illegally find dot on daily basis. Bisa ga haka dai rundunar ta sojan Najeriya ta ce a tsaye take wajen ci gaba da gudanar da sintiri a sassa daban-daban na yankin Niger Delta domin dai kawo da barayin danyen mai. Alhaji Musa Sa'idu da ke da masaniya kan badakalar satar danyen mai a yankin na Niger Delta ya ce. Ni ne National Coordinator na IPMAN Ƙungiya ce mai safarar mai ba wanda yake da haƙi hana wannan satan mai wanda ba mu kai mai takarda ba da barayin da sunansu har da sojojin ma da suka sa hannunsu a ciki ba a yi komi ba laifinmu ma aka gani in dai shugaban ƙasa yana so a kawo ƙarshen wannan abu ba wuya yau mun san barayin mai mun san inda ake lodin man da hakan kuma na ji ta bakin wasu waɗanda a koda yaushe ke faɗowa a yankin na niger delta domin hada-hadar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage yes ni ne muhammad arab mu muka samu amnesty muna yi in ka ci ana yi daban ne muna yi mudin muke yi mudin muka aje makamai mudin muka yi ka bai kama na su ne manya manyan mutanen mu ne ba zai taba tsaya ba sai da a yi a rusa kara kai akwai mutanen da su siya kaya sun ajiye in an rusa wannan za su replace nisa da dare ya harkan tana na opli gaskiya yanzu abin ya yi zafi saboda hukumomi daban-daban sun zo irin wani sabon fiska halayyar barayin danyen mai dai a yankin na niger delta na ci gaba da kawo ma najeriya na kasu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakin sassauta yawan kuɗaɗe da marasa lafiya ke biya asibitocin gwamnati da kashi hamsin cikin ɗari yayin da za a fara karɓar haihuwa da wankin koda kyauta a ci gaba da bullo da matakin inganta rayuwar talakawan ƙasar. Wakilin murya Amurka Sulamu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Taron Majalisar Ministoci na yammacin Alhamis ne ya ba da sanarwar yanke shawarar bullo da matakin rage kashe hamsin daga cikin ɗari na kudaden da marasa lafiya ke biya a baya a asibitocin gwamnati. Matakin ya shafi kwantar da marasa lafiya a asibiti, ganin likitoci da gwaje-gwaje da bincike irin na na'urar rediyon X-ray da dai sauransu. Cette nouvelle tarification consiste à une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé. Hakakuma, kuma hukumomin na a wannan zama sun yanke shawarar shimfiɗa tsarin karɓar haihuwa kyauta a irin waɗannan asibitoci da sassauta wahalhalun talakawan ƙasar musamman na yankunan karkara. Shugabar kungiyar kare hakkin mata da yara SOS Fev, Madam Ahmed Maryama Musa ta yaba da wannan yunkuri. Mata suna ma shugaban ƙasa godiya da gwamnatin shiga gaba da suka ɗauki wannan matakin. Zai kawo mana sauƙi har ba kaɗan ba. Saboda kuɗin wannan ne a da da mata ke biya ba su son zuwa gidan likita su yi awo balantana ma aihuwa. Tunda yawanci mutuwa da ake samu na mata da jarirai rashin zuwa awo da rashin zuwa aiwa gidan likita shi ke kawo shi a baya masu fama da cutar koda kan biyan jika 150 na sefa don ci gaba da samun wankin koda har ina ma sha Allahu to amma a bisa la'akari da yadda biyan irin waɗannan kuɗaɗe ke zama jidali ga marasa lafiya ya sa gwamnatin yanke shawarar fara wannan aiki kyauta abinda na yusa jimarau jigo a kungiyar mpcr ya bayyana a matsayin babban alheri saboda ciwon kwada ciwo ne wanda shahar mutane da dama a shingurin nijar idan ya same ka wani lokaci mutane sai su rasa za su yi mun ga da suke wahala bisa yadda 'yan uwa ke jagarniya da kokowa na kullum a sama musu wannan kuɗi su ta su yi wannan dialysis kuma bancin shi ga magani wanda suke saye yau sai mu shinshina ma wannan gwamnati kuma mu ce Allah ba su ƙarfin gwiwa an yi abin da lalle ya shahe kuka hawaye mutane da dama abin murna ne gamayyar ƙungiyoyin kare hakkin jama'a a fannin kiwon lafiya wato rasin wacce ta nuna farin ciki kan wannan mataki ta gargaɗi hukumomi game da buƙatar zuba ido a kan wannan sabon tsari ta yadda jama'a za ta mori abin da aka yi domin ta a bisa la'akari da yadda a shekarun baya shirin bada magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ya sha ruwa ila mamadu shine sakataren rasin eh, yawanci mun ga inda gwamnati ke ɗauka eh, alkawali sai ce za a kaza za a kaza amma kahin unhwanin ke saukowa ko alherin ke saukowa ya kawo ga al'umma yana ɗaukar lokaci idan ya kamaci eh, wanga decision da aka ɗauka an bi ta kuma da matakai wanda za ya sa eh, al'umma sun amfani da wannan abin gakiyar lahiya sannan kuma kamar yadda na ce na biyu su likitoci ya kamace a ce eh, an kawo musu eh, goyon baya an killace kuɗi wanda za a sayi musu kayan aiki an killace kuɗi wanda za a sayan magani isasshi da za a sa cikin likitocin nan. Daga ranar 1 ga watan Satumban 2024 ne za a fara zartar da wannan mataki a asibitocin gwamnati manya da kanana Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook x da kuma instagram yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe domin hassan mai na kai ne gabatar mana da shirinmu na gaba. mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu karkatar da akalin shirin ne akan kisan gilla da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir Alhaji Bawa Isa. A shekaran jiya ne aka samu tabbacin mummunan labarin kisan gilla na irin na rashin imani. da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir na sabon birni da ke jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya alhaji bawa isa da farko ga wakilinmu muhammad nasir daga birnin shehu da karin bayani akan wannan kisa sunana umar aliyu ajiyan gobir mai magana da yawon majalisar masarautar samun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah cikin iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu ubanmu jagoran kasar gobir duk gaba ɗaya rasuwa da fatan ubangiji Allah shi mishi rahama shi da shi yi mishi duk kurakure ne sannan waɗanda suka yi dauki nauyin waɗannan abubuwa sun kame su kuma su zauna ga su ga duniya da misalin karfe goma da rabi na daren laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafan gobir hakimin sabon birni domin mun tura wakilan mu sun je su kai mu mutanen na yan ta'addan nan kuɗin fansa a an je da kuɗi miliyan 60 da babura guda daya bayan inda an kai alkawari da su an je gurin ana zuwa wurin suka zo da kabiru suka nuna cewa allah ya yi ma mai girma kan gobe na suwa tun jiya kuma sun binne shi a wurin tun da misalin karfe biyu na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin gobir shu'aibu gwanda gobir yanzu nake samun labari daga shinkafi ta hannun magajin shinkafi shi ya yi min kumfanin wannan ya ce ya aika tunda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi. Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turaken gobir yake bayani. A'a wayan ba su da tabbaci suna sakwato. Eh kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan sun ce saura kaɗan. Yanzu na yi magana da su. Sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri. Sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya ce ya nuna min wallahi wallahi ya nuna Yes, ya bayan tabbatar da rasuwar tasa iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashin hankali a cewar wasu daga cikin su hajiya umma ita ce mai ɗakin sa da ta bayyana cewa rasuwa ta yanzu sai dai mu yi hankuli da ɗa duka yan uwa kowa shi hankuli Allah shi ya yi mishi shi ya yi mishi sa Allah ya ya huta ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin mutuwa wanda ta shigo ta shigo mana cikin tashin hankali tunda muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali hankali ba kamar irin wanga shi a komi namu karatu na komi na ya aurar da ni in lura ta same ni shi ne ke gida hadi da taya mu ko yana da ko baya da zan yi ruwa mana asiri tun da nake a duniya bai taba min abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya sanadin faɗa ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka mu shi lahira al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki wannan abu ya muni da haka muke kara kira gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabacin sokoto domin wayannan mutane suna wani karar da muya kullum abun bakin ciki kullum karuwa yake idan abu ya faru kuma a maimakon a ɗauki mataki akai babu wani mataki da aka ɗauka sai dai jiran me zai sake faruwa kullum kashewa akai a kama a kashe a kama a kashe talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa yan najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke ta wallafawa a su na sada zumunta. bashiru Altine Goyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ya daɗe yana ɗaga murya akan aika aikar 'yan ta'adda a gabashin Sokoto. Wannan al'amari da ya same mu gabacin Sokoto musamman ƙananan hukumomin sabon birnin da Isa ai ba bakon al'amari ba ne. Abin da ya sa shi ke bako gare mu saboda mu ba mu yi zaton 'yan bindiga za su iya cin zarafin magabata irin mai ba sarkin gobir ba Allah shi gafarta mashi Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sa ya yi shahada wannan kamu da suka yi mashi suka rike shi kuma yau aka waye gari suka kashe shi haka Allah ya kaddaro da shi wannan yanki namu musamman gabacin Sokoto Isa da sabon birni babu shakka wannan al'amari ya faru ga sarkin gobir gaskiya na amma ire-iren wannan ya sha faruwa ga al'ummar tamu yau shekara goma sha biyu muna ciki mun yi magana swahe mun yi magana magana rana mun yi magana marece babu lokacin da ba mu yi magana ba muna jan hankalin hukumomi da gwamnati su da Allah ya dora mu alhakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma duka waɗanga 'yan bindiga su halilu su bubu su bello turji duka gabacin sakkwato suke kuma suna nan da su da makamansu da dukiyoyinsu kuma an san inda suke wannan ba ɓoyayyen al'amari ba ne. shi ma hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman najeriya group captain sadiq garba shehu shehu ya ce wannan kisa da aka yi wa mai martaba sarki babban abin tashin hankali ne. Abu ne mai tada hankali. Amma bayan tausaya ma wannan bawan Allah da duka mutanen ƙasar gobiyar sai mu ce wannan faɗaya ne daga cikin mutanen da suke hannun 'yan fashi ko masu satan mutane kuma suna cikin ukuba. Shi nashi dole mu tausaya mishi amma nashi ya fito fili ne saboda babban mutum ne kuma mai jama'a karkashin shi wanda ake ganin ya wuce a mishi wannan wulakanci. Amma akwai dubban mutane har da muke magana na mata da yara da maza da suke hannun waɗannan mutane wanda yake labarin su bai zo gare mu ba. Wato abin da nake so mu la'akari shine wato su dai 'yan fashin dajin nan wanda yake yanzu ma su ta'addansu ko kuma bannar da suke yi ya ma fi karfin na boko haram da suke arewa maso gabas din najeriya wato a gaskiya ba sa ma shakka ko shayin jami'an tsaro namu ita gwamnatin tinubu dole a faɗa mata gaskiya magana a fito a ce wai sha'anin tsaro wai ya ci gaba ko ya ci abin nan wannan ƙarya ce zalla a jiya alhamis ne kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga masarautar gobir da al'umma hukumar jihar sokoto inda ke bayyana cewar kisan na mai martaba sarkin gobir wani babban laifi ne da ba shakka za a zakulo waɗanda suka aikata shi kuma su fuskanci hukunci shugaban najeriya ya kuma tabbatar 'yan ƙasar cewar gwamnatinsa za ta kauda duk wani ƙalubalen tsaro da ke addabar najeriya a halin yanzu group captain sadiq garba shehu Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke birnin Sokoto Muhammad Nasir, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Hassan Maina na da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kamar da aka saba a duk ranar Juma'a babu wani maudu'i da aka saka duk wani abu da ke ciwa mutum tuwa kwarya zai iya kira ya bayyana mana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Waye akan layi daga jihar Kaduna? Hello, salamu alaikum. Alaikum salamu. Da wa muke magana? Sunana sunana Ibrahim Alaramma daga cikin. To Ibrahim Alaramma muna jin ka. To gaskiyar magana sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un akan abin da ya faru da sarkin gobir abin ba daɗi matuƙa. Ina mm. iyaka dai muna kira ga gwamnati a gaggawan zakulo waɗanda suke da hannu akan kashe wannan bawan Allah kuma muna kira ga gwamnati da kuma gwamnonin jiha da baki daya duk mai yiwuwa su ga cewa sun kawo matsalan a ah, tsaro da ake fama da shi saboda abin yana kan talakawa yanzu kuma ya fara fadawa kan manya to abin ba daɗi gaskiya a yi yadda za a samu nagartaccen zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da ma duniya gabaki ɗaya na gode to mun gode ibrahim alaramma daga jihar kaduna waye alayi daga jihar yobe assalamu alaikum kuna ah. tare da garba injiniya daga garin dabce to garba injiniya muna jin ka mu dai muna kira ga shugabanni a taimaka mana da Allah saboda ambaliyar nan ana cewa taimaka ga yunwa mm. don haka a ci gaba da roƙon Allah eh, Allah ba mu zaman lafiya to amin amin fatan za ku tsaya lafiya ana tare da garba injiniya a garin da fi jihar Yobe to mun gode garba injiniya da fatan shugabanni sun ji wannan koke naku ah, yanzu za mu leƙa jihar Nasarawa waye akan layi Eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Kuna tare da babawa ne mai agogo wurin garin gitata eh, karamar kubar karo a nasiyar Nasarawa. To babawo muna jin ka. Alhamdulillah na ji eh, abin nan kuma ina ilahi wa ina ilaihi raji'un kan wannan bawa Allah sarkin nan da aka shi muke so in yi bayani a kai. Wato hakikanin gaskiya wato mu dai Najeriya har kullum sai dai a rika kashe tsarin Allah sai a rika cewa muna alfini muna alfini. Muna kira da shi shugaban kasa. Wato eh, babban abin da ya kamata a faɗoka a nan shine maganar tsaron nan. Tsakani da Allah ba zai so a ce arewacin Najeriya ta zama wani iri kowane lokaci sai dai a rika ce mana ana alfini. Wancan gwamnatin baya ma haka aka yi ana alfini ina alfini. Kuma wa'innan bayan Allah nan in zama za a yi a zauna da su mana a san menene damuwarsu in kuma wani mataki za a ɗauka ya kamata ba a faɗo su mataki irin wani abubuwan da suke faruwa a da yadda ya da sauki. To a neman mun gode bawa daga jihar Nasarawa yanzu za mu leka jihar Jigawa. Waye a kan layi? Kuna tare da Rabi'u Taura. To Rabi'u Taura muna jinka. Babban abin da zan yi tsokaci akan Um, a albarkacin faɗa ra'ayin baki hmm. wani memba mu mai suna alhaji garba wudil alhaji garba tudun kusa wudil akwai abin ya faɗi albarkacin bakinsa tare da bayan an yi tare da shi da kwamishinan lafiya a nan rediyo kano to bayan ya faɗi albarkacin bakinsa akan matsalolin da suke faruwa a ainihin babban asibitin wudil sannan da wasu yara 'yan casual wanda ba sa samun kudadensu na casual ya yi roƙo ga ainihin kwamishina na ainihin lafiya na Kano ya duba wannan al'amari da kuma matsalolin da suke faruwa a asibitin Wudil. To batin ya gama ainihin maganganunsa na ainihin neman biyan bukata sai aka samu aka kai shi kotu a nan cikin Wudil. To saboda haka ƙungiyar masu buga waya na nan rediyo Kano da Najeriya ba su ji daɗin wannan abin da ya faru da Alhaji Garba ba. Alhaji Garba To mun gode Rabi'u Taura daga jihar Jigawa yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar waye a kan layi. Assalamu alaikum wuri Amurka suna magana da umma Malam Ali shugaba na kula murya Arewa a dogon titi a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Ina ta ga wannan ambaliyar ruwa da akwai cikin kasar Nijar ya kamata a yi gargaɗi gwamnati. To da alama mun rasa wannan layi daga jamhuriyar Nijar. Ah, to yanzu mun samu lambar ah, mun sami kira daga Niger waye akan layi. Mai magana Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar Niger. To Alhaji Muhammad muna jin ka. To da farko ina mika ta'aziyya ga fadan mai martaba sarkin gobir Allah ya mai gafara ina mika ta'aziyya na ga mutanen da suka samu ambaliyar ruwa wanda ruwa ya maɓarna musamman jamhuriyar Nijar da Najeriya Allah kuma ya mai da arziki Allah kuma ya kawo sauki kuma yana ƙara kira ga mutanenmu da in za su gini to da Allah su daina taushe hanyar ruwa kuma a rika a daina zubar da shara a akan hanyar ruwa domin duk yana kawo irin wannan ambaliyar ruwa ga ruwa na ana kawo ma da shi saboda haka suna tsara miƙa godiya ga wanda Allah ya suka samu wannan ta'allafi na ruwa Allah mai damar su ko kuma gidan radio America. Amin mun gode Alhaji Muhammad. Yanzu za mu leƙa jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar waye akan layi. Salamu alaikum ba Zandar ba Katsina. Ok Katsina to muna jin ka. Mm. Wasu rana Umar Musa Lemu daga Arewa kuma Sandamu. Mm. Ba garin da nake magana tsaro Allah Ubangiji ya kawo mana sauki. Amin. wancan Allah Allah ubangiji ya jigan shi sarkin gobe to amin amma dai a tuna akwai talakawa da yawa wannan duk babban mutum ne shi yasa abin ya bayyana ko ina ta bayyana aka ji ko ina duniya ta ji amma ba a san bayan Allah nawa ne a hannun mutanen nan ba wanda ake kashewa da wanda ake suke ta hannu zai zaba mm. to mun gode to mun gode yanzu za mu leka jihar Kaduna waye akan layi Musa ne To Adam Musa muna jin ka. mutanen jihar Zamfaranin nan abin jaje ne Allah Ubangiji kuma ya tuni asirin masu wannan aiki. Amin. Allah Ubangiji kuma ya sa wancan ya fita. Amin. To mun gode Adam Musa daga jihar Kaduna. Yanzu za mu leƙa jihar Katsina, za mu sake koma jihar Katsina waya kan layi. alaikum. alaikum salam. Barka da dare, an wani lafiya? Lafiya kalau. Ana shi suna kiran ka daga kulishin local government. To muna jin ka. Mm. Eh, sabon tafiya ta ga wannan tabbato mai martaba sarkin gobe ubangiji Allah ya ji kanshi Allah kuma ya gafarta mai. To amin. sai dai yau mun tashi da wani abin mamaki a najeriya nan jaridun mu yau ga wani labari na cewa ɗan nan na sarki ya zo ya ce sokoto ban bai san ko to da alama layin nasa dai muna dan samun tangarɗa. To muna godiya ga dukkan waɗanda suka kirawo layin mu suka bayyana ra'ayoyinsu. To a takaice An ci gaba da gwabza fada a tsakiyar zirin Gaza a yau Juma'a duk da cewa kasashen Amurka, Kata da Masar na ta ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An ji karar manyan makamai da manyan bindigogi da aka harba da asuba a kusa da gabashin da'ir albala a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya ɗauka. inda jama'a suka kauracewa tituna. titina. a birnin kan yunis da ke kudancin kasar an kashe mutane hudu a wani hari da isra'ila ta kai da safe wanda ya taba motarsu a cewar kakakin hukumar tsaro da ayyukan gaggawa ta falasdino mahmud basal Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya kai ziyara kif a yau Juma'a don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan da ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow. ziyarar ta zuwa kiev ita ce ta farko da wani shugaban indiya ya kai kasar tun bayan da ukraine ta fice daga tarayyar soviet a shekarar 1991 ziyarar ta modi dai na zuwa ne bisa ga gayyatar zelensky wanda bai ji daɗin ziyarar da shugaban na indiya ya kai moscow ba a farkon watan da ya wuce rundunar sojan najeriya ta sanar da cewa ta gano wani wawa keken rami a yankin niger delta mai arzikin man fetur mallakar masu satar danyen mai suna kuma tace shi ta bayan fage girman ramin dai na iya ɗaukar litan man dizal akalla miliyan biyu kuma rundunar ta faɗi cewa masu satar ɗanyen man na amfani da wasu na'urori a ayyukansu To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe Asabar inda za mu kawo muku wani sabon shirin na abar ya huce. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Babalake ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.